الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا ولو عرضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، قبل تفسير tafsirin mu na Ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzon Allah wanda ya da shekara 2020 miladiya muna cikin suratu ali imran kuma yau za mu yi majalisi na uku insha Allah muna cikin suratu ali imran a cikin mun tsaya karshen aya ta 130 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 131 inda ubangiji ta ala ke cewa wa idh gadawta min ahlik وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم Ubangiji ta'ala ce wa izga zauta min ahlika ka tina lokacin da ka yi sammako daga wurin iyalinka shine daga madina ko ka ambaci lokacin da ka yi ko ka fita da safe ka bar iyalanka daga cikin garin madina ku almu'minina tubawwi almu'minina kana zaunar da mu'minai maqa'ida lil qital wuraren zaman su na yaki wato kana jera su kana aje kowa inda ya dace ya tsaya a wurin yaki wani yana gaba wani yana baya wani yana dama wani yana hagu wallahu samiul alim Allah masanin abubuwan da suke faɗa ne kuma sanin wato Allah mai jin abubuwan da suke faɗa ne kuma masanin wato ainihin sirrukan ku wannan ayan ubangiji subhanahu wataala yana magana ne akan abin da ya shafi yakin badar wanda ita ce aya ta farko da aka faɗa a nan akan yakin badar wanda Allah ta'ala ya saukar da ayoyi guda 60 da suke bayani akan yakin hudu abubuwan ba yakin badar ba to nan ubangiji ta'ala na ba da labarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shirya rundunar yaƙi a lokacin da za a yi yaƙin Uhud yaƙin Uhud an yi shi ranar Asabar a watan Shawwal kuma hijira tana wato ainihin shekara ta a lokacin aka shirya wannan yaƙi sababinsa kuma shine kashe manya-manyan kafirai da aka yi a yaƙin Badar a lokacin yaƙin Badar an yi wa ainihin kureshawa barna an yi wa kafirin maka barna da yawa domin an kashe musu al'umma saboda haka shine su kafirai suka ga ba za su iya haƙuri ba za su ɗauki farka shine suka kama wato ainihin shirya yaƙi shekara guda domin su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani sababin yaƙin badar shine wasu fatake ne wanda abu sufiya ne ke jagoranta suka taho da dukiya daga makka sai musulmi suka so su rage asara maimakon dukiyansu da aka kwace musu aka hana su fita da ita daga makka bari su karbi wannan dukiyansu su rage asara to amma abu sufyan sai samu ya zame tare da ainihin wato jama'ar ba, to da aka suka tafi madina aka yakin badar din ba tare da an kwace wannan dukiyan. to da aka gama yakin badar kafirai suka tabbatar da an kashe manya-manyan an kashe shugabannin Qurayshawa babu inda suka rage sai dai waɗanda ba su je ba to ne ainihin ya'yan su waɗannan mutanen da jama'a sun suka ce to ba abin da za mu yi da wannan dukiyan face mu ciyar da ita ko mu yi amfani da ita wajen yaƙan Muhammadu da shi da jama'a ta, to da haka sai suka sai da dukkan wannan dukiya da suka yi fatauci ta daga Sham domin shirya yaƙi wato wanda za a tafi Madina a je a yaƙi musulmi gaba daya wanda wannan dukiyan ta kai raƙumi dubu da kuma dinari dubu hamsin saboda haka dukkanin wannan an yi tanadin makamai da guzuri na yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara guda ana shirya wannan yari. da wannan dukiya mai yawa da aka ba da ita domin wato a yaƙi musulunci ubangiji ta'ala ya ba da labarin kuma yace ba za ta yi amfani ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa innal ladina yunfiquna amwalahum إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون lalle tabbas waɗanda wato suke siyar da dukiyarsu kafirai suna siyar da dukiyarsu don su hana jin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce za su siyar da dukiyarsu din amma za ta kasance musu asara sannan a karshe kuma a zo a ridaye su wato ba da su kai labari ba shi da dukiyansu din don yaƙan musulunci ba zai ba su ainihin wato nasara ba wannan yaƙi na wato na uhudu an yi shi a shekara ta wato uku kamar yadda muka yi bayani sannan kuma an daɗe ana shirya yaƙi shekara guda tun lokacin da aka yaƙin badar ake shirin wannan yaƙi da suka gama shirin su suka tattara dukiyansu suka yi guduri na makamai da kuma guduri na wato matafiyi shi kenan sai suka tunguma suka kama hanyar madina wanda sun kai mutum dubu uku za su je su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su haƙi da sahabbansa ba su kai mutum dubu ɗaya ba don hadda munafukan da ke cikin musulmi duk ba a wuce mutum dubu ba mayaka to amma haka suka kama hanya zuwa madina za su je su jira wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo madina suka kusan zuwa labari ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fesha wa fita abbansa me ya kamata ya yi shin a tsaya a gida a kare kai idan sun shigo a dinga jira mutu ana labewa ta kororo zungu-zungu? ko kuma a fita bayan gari a kare to abdullahi bin ubay bin salul shine shugaban munafukai sai ce a shi ba a ganin a fita a bari a zauna a cikin garin madina idan aka zauna a cikin garin duk lokacin da suka fito sai a sa yara da mata su dinga fifan su daga cikin gidaje ya yi haka ne saboda yana tsoron mutuwa kada ya je wannan yakin zai nade a cikin gidansa to amma sauran sahabbai sai suka ba da shawarar cewa a fito a tafi yaki kawai a je a tare su a bayan gari shi yake musamman waɗanda ba su je yakin badar ba saboda waɗanda ba su je yakin badar ba sun yi nadama me yasa ba su je yakin badar ba don a lokacin manzala sama bai ce kowa dole ya fito ba kuma ba a je da niyan yaki ba yakin ya faru amma kuma yakin sai ya zama yaki ne mai daraja duk wanda ya je yakin badar ubangiji ta ala ce ya gafarta masa gaba daya to da haka su suna jiran dama a samu wani babban yaki irin na badar su je suka ce ya rasulullahi abin da muke jira ya samu dama ga abin da muke jira wani zama a gida to da haka suka nemi a fita a tafi ainihin wato wannan yaki ne to da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karfi shawaran su sahabbai wanda dama su ne mafi yawa nan sai ce zai fita ya je ya kama shiri a gidansa yana shirin zai fita yaki sai kuma suka kama tattauna tattaunawa bayansa ko suka ce kai kada fa mun tilasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ne kila ba san fita yake yi ba mu kuma mun sa shi ya fita hanya bai kamata mu janye daga wannan ra'ayin mu ba suka tattauna wannan manzala ta suma ya fito daga gidansa ya riga ya shirin sa ya sa sulkensa na yaki wato rigan karfe shikenan sai wani daga cikin sahabbai sai ya rasu da layi wataƙila mun tilasta maka ne za ka fita ba tare da wato hakan kake so ba mukan duk abin da kake so shi za mu yi in kake a zauna a gidan a zauna din sai manzala kuma ya ce ma yan baki na biyu idza da bisa la'amatahu an yanzu ahu hatta ya kuma Allah da ai baya kamata ga annabin Allah ya sa rigan yakin kuma sannan ya zo ya cire shi ya cire wannan rigan ba tare da Allah ya masa hukunci tsakaninsa da abokanin gaban sa saboda haka sai ce a kama hanya a tafi babu gudu babu ja da baya za a je a yi wannan yaki manzala ta sama ya tafi a cikin sahabbansa su mutum dubu ɗaya suka kama hanya domin su tari kafurai kada su shigo wato ainihin garin madina amma lokacin da aka zo nuri da aka ce masa shau sai abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikai sai dinga sa musu shakka yana sa muku shakka akan abin da ya shafi wato ainihin wannan yaƙi cewa ai wannan yakin ma ba a san wani irin yaki za a je a yi ba domin ai an tilasta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakin ne ba wai akan son sa yake son ya je yakin ba to da aka sai ya dinga farfaganda yana ta ainihin gaya wa mutanensa kuma har yana ce musu shi bai san akan menene za a je a yakin ba kuma yace launa alamul yawma qitalan ku da mun san yaki za ku je ku yi za mu bi ku walakin nakum la narakum tuqatiluna al mu ba ma ganin yaki za ku je sai yake sa wa mutane ra'ayi cewa kawai farfaganda ne ba yaƙi za a je ba to a nan dai sai da ya kamfe na mutane wato guda ɗari uku ya juya da wato idan ka kasa rundunar yakin kashi uku ya juya da kashi ɗaya saboda haka sai suka yi da suka juya amma dukkanin su alhamdulillah munafukai ne dama jama'a sani da shi kenan da suka juya magana ta sama bai yi kasa a gwiwa ba sai ya shirya ya fita zuwa ga ainihin wato yaƙi ne so da aka yi tafi da mutum ɗari bakwai suka kama hanya ya je shirya rundunar yakinsa kamar yadda ubangiji ta ala yake ba mu labari a nan wa iz gadawta min ahlika tubayyu na maqaida lilqital to da aka je shirya rundunar yaki ya ware mayaka mutum hamsin ya ajiye su a jabalin roma wato wani dutse ne gaban dutsen hudu yake akwai wasu dawakai ta can bangaren su ne dawakan da Khalid bin yake jagoranta na su shawa lokacin bai ta ba guda ɗari biyu yake to ku tare mana waɗannan dawaka idan sun karo mu ku musu ruwan kibiya ku musu ruwan kibiya domin kar su rike mu kuma za mu riski wato su sauran kafure mu yaƙe shi ke ne shugabantar musu da Abdullahi bin Dubai saboda haka aka kama yaƙi ana tafiya ana abun nan aka kama gurza yaƙi da lokacin da aka kama gurza yaƙin sai ya zamana wato musulmi sun yi nasara akan kafirai Kutu su kuma inda mutanen manzala ta suma ya yi musu kashedi zuwan da ya ajiye kan jabalin roma mutum hamsin ya ce ko mun yi nasara ko ba mu yi ba ku bar wannan wajen ku kula mana da ba to da aka yi nasara kuma shi ke na wasu daga cikin su sai shi ɗaya ce muka ah, to ai an riga an gama yaƙi mai za ku zauna ku yi to da aka sai suka je kawai aje a jefi ganima to da aka suka watse suka tafi wato zuwa ga ɗiban ganima suka war abdullahi bin jubair da mutum shida kawai ko shida mutum biyar sun shida shi kenan ɗalibin wali ya zagayo ta baya ya zo mu ruwan kibiya shi kenan ya kakkashe dukkanin ya zo ya kirawa wato ta haƙƙai ta baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin har aka ci galba wato ainihin ta sahabbai aka ainihin kakkashe na kashewa mutum saba'in sannan kuma wato ainihin aka ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai ɗan bambanci a yakin uhudu ko yakin badar an kashe mutum saba'in amma wanda aka kashe musu su kafirai wuta za su tafi waɗanda aka kashe wa mazala ta kuma kuma aljanna za su tafi sun yi wato ainihin shahada ne to wannan ayan ita ce farkon iskan wato ainihin wannan yaƙi daga cikin ayoyi sittin wanda ubangiji ta ala ya saukar domin ainihin bayani akan abin da ya shafi wato ainihin yaƙin hudu shine ubangiji ta ala yake ba da labari lokacin da mazala kuma yake shirya wato ainihin wannan runduna na yaƙi wasu suna dama wasu suna hagu wasu suna gaba suna baya dama a cikin yaƙi akwai waɗanda ake shiryawa a gaba akwai wanda kuma ake sa a baya ana cin musu mu'akhir akwai kuma wanda suke wato bangaren dama maimana akwai bangaren hagu wanda suke sa kuma sai an zaɓa sannan sauran ka kuma su zama wato ainihin suna tsakiya to shi ne Allah ta'ala ya ce ba mu wannan labari yace wa in qadawta min ahlika ka ambaci lokacin da kai yi sammako daga wurin iyalanka wato daga garin madina ku gawi ulmu'minina kana ainihin saukar da muminai maka'ida lil wurin da za su tsaya wato domin yakin uhud wallahu sami'un Allah mai jin maganganun da kuke yi ne sannan alimun kuma masanin abin da ke cikin wato ainihin zukatan ku ne sai Allah ta'ala sai in hammar qalifatan إذ هم الطائفتان لكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Ubangiji ta'ala ce iz hamma ta'ifatani ka ambaci lokacin da wasu jama'u guda biyu minkum daga cikin ku hamma suka yi niyan an tabshala su watsi su ji tsoro su ji munafukai su bari su koma garin madina alhali kuma musulmi ne ba munafukai ba ne wallahu waliyu kuma allah shi ne majalisi al'amarin su mai taimakon su ya karkato da su sai niyan su bi abdullahi bin ubay bin salul su koma garin madina ba su yakin ba amma ubangiji ta'ala ya karkatar da zuciyar su ka gane cewa wannan munafurci ne suka dawo suka bi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta'ala ya ce wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun lalle mu'minin su dogara ga allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shine abin dogaro wayannan jama'u guda biyu sune kabilan banu salama da kuma banu haisa waɗanda suka yi niyan su juya saboda tsoron da suka ji saboda abdullahi bin bin ubay bin ya tsori ta su suka yi niyan su bar manzon Allah ta sa su dawo garin Madina su zauna ba tare da yaƙi ba amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo musu dauki ya taimake su ya karkatar da zuciyarsu zuwa ga gaskiya suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka je aka yaki da su hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzo abun nan daga Jabir bin Abdullah yace fina nazala hadhihi al-aya yace wannan aya ta sauka akan mu ne nahnu qa'ifataini wa nuharisa wa banu salama وما نحن وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما إتمو من جمهور بلادي وأن آية نتفق أكمل wato banu harisa da banu salama sunan kabilu ne sai ya ce amma mu ba mu so a ce ayan ba ta sauka ba duk da cewa ayan ta faɗi matsalan su ta tona asiri cewa sun so su gudu su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koma Madina amma sai suka ce wallahi gara da ayan ta sauka saboda ubangiji ta ala ce wallahu waliyuhuma Allah shine majalisin al'amarin su to kaga wannan kuma daraja ne a wajen su wa'annan kabilu guda biyu saboda aka ce sa su kace garama da ayan ta sauka sun so su yi abin da ba daidai ba Allah ta'ala ya ce al'amarin su ya dawo da su akan abin da yake wato ainihin daidai kaga ayan ta zama yabo a gare su kenan saboda haka lokacin da manzo Allah ta kuma fita wato wajen yakin hudu a cikin mutum dubu wato mutum ɗari uku sun juyo da farfagandan wato Abdullahi bin Ubay bin salu shugaban munafikai kuma yayi haka ne a lokacin da aka kusa a zo inda kafure suka sauke sansaninsu na mayaka da aka ajiye hango wa'annan mayaka mutum dubu uku sai haka ne sai tage tsoye domin da ya tabbatar cewa kafirai nan ba su da karfi yan kaɗan ne ai da zai je kwadon ya ɗebi ganima saboda haka da ya ga wuta ya ga wahala to shi ne ya ce sam sam shi ba zai je wannan yakin ba da haka sai ya dinga kamfe ɗin mutane har ya ridayi mutum ɗari uku a cikin mayaka dinga ce musu alama na kudu an kusa na wa auladana akan me za mu je mu kashe kanmu mu kashe ainihin wato ƴaƴanmu so da haka wannan kabilu guda biyu banu salama da banu harisa Ya suka ainihin su juya suna cikin an sarawa ne sabon madina su juya su dawo madina amma ubangiji ta'ala ya kawo musu dauki ya taimake su sai suka dawo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan wallahu waliyuhuma Allah shine majibin al'amari da ubangiji ta ala yake wa ala lahi fanya tawakkal mu'minun mu'minai su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to da haka kenan tsoron da wayannan munafikan suka ji ba za su tinkari wayannan kafirin ba saboda ba su da tawakkali amma manzala kuma da yin tawakkali da shi da sahabbansa sai suka iya tinkarar wannan kafirin sai sa Allah ta'ala ya yake to lalle mu'minai su dogara ga Allah idan ka dogara ga Allah ubangiji ta'ala sai ya jibinci al'amarin ka kuma ya isa maka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah ko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kan mata kuma Allah ta'ala ya ce kun kullun yujibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da zai same mu sai abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana abin da Allah ya rubuta zai same ka shine zai same ka Abin da Allah bai kaddara zai same ka ba ko duk duniyar nan za a hadu a kan ya same ka ba zai same ka ba sai sa ya ce Allah ta'ala shi ne majibincin al'amarinmu kuma lalle mu ne su dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma in ka dogara ga Allah din sai Allah ya jibinci al'amarin ka amma ka dogara da wayonka ko da dabaranka shike nan sai Allah ya barka da wayonka inda dabaranka kuma ba za su iya wato ainihin kare ka ba to da haka kenan tsoro yana daga cikin abin da ke kawo tsoro karancin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala idan akwai tawakkali ga Allah to tsoro yana fita daga cikin wato ainihin zukatan mutane Allah shi ne mai yi kuma shi yake saukar da bala'i kuma shi ne yake yaye kuma shi ne mai taimakon bayansa idan Allah ya taimake ka ko duk duniya za a hadu akan a tabar da kai ba za ka tabe ba kamar da ya tabbata a hadisin Abdullahi bin Abbas wanda manzala ta yake ce masa wa'adan annal ummata لبي illa على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصهر فتني ساعتي دكا الأمة ذات هدوء كان سوتشيك دوني أبو سوتر دكاي دوني أبو ba za su iya cutar da kai da wani ba sai da abun da ubangiji ta'ala ya kaddara ta zai same ka kuma riga an rubuta har an dauke wato ainihin alƙaluma to annabawan Allah suna da wannan tawakkali da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da maza kuma ya je yakin tabuka ya je ya zauna a gindin wata bishiya don ya huta ya tare da sahabbansa sai wani kafuri ya zo ya lallaba ya ɗauki takobin manzala sama sai ya zare shi ya tsaya kan manzala sama manzala sama sai ya farka sai ya gan shi yana riƙe da takobi sai kafuri ya ce manzala sama manyan na uka wa zai hana in tare wuyanka wa zai hana in halaka ka manzala sama bai tsori ta ba sai ce Allah Allah shi ne zai hana ka halaka ni sai hannunsa ya kama rawa ya kama rawa sai takobin ya faɗi da takobin ya faɗi sai maza kuma sai ya ɗauki takobin da hannunka sai ce to kai kuma manyan na uka minni wa zai hana na sare wuyanka sai ya ce ya rasu ya ce ya ce wa maza kuma ya ce ai kai mutumin kirki ne kai kalimi ne mai baiwa ne mai abuwa ne kamin ya abuwa. sai maza kuma sai ya ce je ka na yi maka abuwa. ina da damar ya sare wuyan ya tsare shi mutumin ne ya tafi wajen mutane sa ya musulunta ya tafi wajen mutane sa ya ce ji kukun min inji na na zo muku daga wajen mafi alkhairin mutane ya samu dama ya rama ko ya kashe ni amma bai halaka ni to saboda haka wannan tawakkali da manzala ta kuma yayi shine yasa ya samu ne ya samu wannan nasara wata ran a garin Madina an ji wani ƙara kaga dole za a kori ka to sai jarumai kowa ya kama neman sirdin dokinsa zai sawa dokinsa sirdi wato ainihin ya fita garin madina din ya ga menene yake faruwa don ya zo ya ba masaurata labari shikenan suka tashi da doki kacakaf kacakaf suna fita bayan gari suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa har ya je wurin ya dau dokin Abu Talha ko sirdi bai sa masa ba ya je ya duba menene ya dawo yana gaya musu cewa kawai kogi ne wani fili ba ko komai kowa koma gidansa kaga wannan jarumta kenan irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka ake son musulmi su zama ba ka zama matsoraci ba dan abu kada ya tsorata kai daga ga maka hankali babu inda za ka je wallahi mumini ba matsoraci wani ka cire tsoron ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a kullum yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan والعجز والكسل والبخل والجبن وبلاء الدين وغلبة الرجال عائشة تتي ماذا سوى أنا يوم وانا أدعى يا الله إنا روبون daga bakin لغبتي da لبعش rai. sannan ka tsare ni daga jajjawa da kasala ka tsare ni daga ruwa ka tsare ni daga tsoro ka cire min tsoro a zuciyana ka tsare ni daga bashi ya mini katutu kuma ka tsare ni daga wasu su nemi bugawa da ni kuma su zo su yi nasara a kaina wato Allah ka bani rinjaye akan duk wani wanda yake son ya buga da ni ya zama na ci galba a kan ba za su haina wannan addu'a saboda tsoro ina cutar da imanin mutum ina cutar da rayuwar mutum tsoro zai maka illa a addininka kuma zai maka illa a rayuwarka wato ainihin gaba ɗayan ko da haka da sabon ta sun ji tsoro a yakin hudu wallahi da za su koma ne a jiya a kurmushe su a garin madina munafukai da suka ji tsoro sai suka juya su kuma sabai ba su ji tsoro ba aka je aka aka aka gwabza yaki idan aka ce kama ka yi shahada ne in an maka rauni ma lada za ka samu ko da haka sun yi tawakkali ga Allah kuma ubangiji ta ala ya jibinci wato ainihin al'amuransu kuma ya ba su nasara akan ainihin wato kafirai saboda haka al'amuran al'umma yana gyaruwa idan suna tawakkali ga Allah kuma suka cire wato ainihin tsoron kowa a zuciyarsu sai ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake mahalicin su sai Allah ta'ala ya ce wa laqad nasarakum Allah bi badr wa laqad nasarakum Allah bi badr wa antum adillah فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أن يمدكم ربكم Ubangiji ta'ala ya ce, Wada na fara kuma Allah fi badri, Allah ta'ala ya ce mace ku a yaƙin bada. Ba ku da yawa, ba ku fita da shirin yaƙi ba, babu makamai amma ubangiji ta'ala ya taimake ku kuka yi nasara akan mayaka waɗanda suka shirya wato ainihin yaƙi wa an antum adilla ku yan kaɗan ne fattakullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun don ku gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wato a nan, ubangiji ta'ala yana gaya wa sahabbai kada su ɗaga hankalin su akan abin da ya faru a yaƙin Uhud don an ji wa mutum mutane rauni mutane saba'in sun yi shahada to ai wannan ba matsala ba ne domin a yakin badar an ba su nasara fiye da nasarar da kafirai suka yi kuma a lokacin suna yan kaɗan ba sa tamani za su yi wannan nasara sai ubangiji ta ala ba su nasara to su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kan nasarar da Allah ya ba su a badar wanda wannan nasarar ita ta ɗaukaka addinin musulmi yakin badar an yi shi ranar juma'a a watan ramadan hijira tana shekara biyu wato a shekara biyu ta hijira kuma wannan rana ita ce mai furqan wato ranar da aka riba tsakanin wato ainihin karya da gaske ranar da Allah ya bayyana da musulunci wanda daga nan ne aka fara samun munafukai da kafuri zai bayyana da kafurcinsa daga lokacin da aka yi yakin badar aka fatattaki kafurai aka ji musu ciwo aka kashe manya-manyan su daga nan kuma su sai suke koyi ainihin kafurcin su suke nuna cewa su musulmi ya aka samu wannan adadi mai yawa na munafukai a lokacin yakin wato ainihin uhud to a lokacin da aka je wannan yakin na badar ai musulmi yan kaɗan ne shi yasa Allah ta'ala ya ce musu wa antum azilla ku yan kaɗan ne domin su ɗari uku da goma sha uku kafurai kuma su dubu ɗaya ne sannan kuma ba su yi wani tanadi na yake ba da wakai biyu ne kawai a tare da su da raƙuma guda saba'in duk sauran a ƙafa suke tafiya to ga raƙumin kuma ba dabba ce ma ta yaƙi ba da wakai su ake yaƙi da su to da haka amma duk da haka ubangiji ta'ala ya gani yanzu. ya ba su to da haka tare da cewa su yan kaɗan ne a wajen adadinsu da tanadinsu amma Allah ta'ala ya ba su nasara akan kafiran da suke da yawa kuma suka yi tanadi wanda yake da yawa kenan nasara ba wai tana da alaƙa da yawan ku bane ko yawan shirin ku ba a ubangiji ta'ala yana iya ba ku nasara ko da ba ku da yawa ko da ba ku da makamai kamar yadda ya faru a yakin wato badar sannan Allah yana iya jarraban ku ko da kuna da yawa kuma kun yi shirin yaki kamar yadda ya faru a yakin Hunain sabban Manzara kuma mayaka jarumai mutum dubu goma sha biyu ne suka tinkari kafirai a yakin kune wato kabilan Hawazi suka tinkare su to lokacin da suka tinkare su su suna ganin da sun saba mutum ɗari uku da wani abu da ci galba akan mutum dubu daya ko mutum yan kaɗan su ci galba a kan mutane da yawa yau kuma ga su su dubu goma sha biyu ba a taɓa haɗa rundunar yaƙi mai yawa kamar wannan lokacin ba domin an je fatawa maka da mutum dubu goma mutum dubu biyu suka mutum ta fatawa maka sannan sai aka tafi kuma yaƙin wato ainihin ne to amma da suka ji a su cewa wannan yawan su ɗin shi zai ba su nasara sai Allah ya jarrabe su suka ce ai yau kan ba za a rinjaye mu ba saboda karanta mu muna da yawa ba ba ba ƴan kaɗan ba ne to sai Allah ta'ala kuma ya za su ya jarrabe su a wannan yaki kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa laqad nasarakum Allah fi mawadin kathiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ubangiji ta'ala yace Allah ta'ala ya taimake ku a wurare diwa a wajen yaki a ranan hunaini yawan ku ya ruɗe ku ya ƙayatar da ku kuna ga ayyukan za ku ƙurmushe su gaba ɗaya sun da kuna jewa sai kuka ɗauka cewa yawan ku shi yake kawo nasara ɗin ubangiji ta ala ce to yawan naku bai wadatar da ku komai ba mana bai amfanar da ku komai ba Allah ya jarrabe ku wayannan mutanen suka yi muku ruwan kibiya sai da ƙasa ta yi muku kunci duk da fa'in da take da shi sannan kuka juya baya kuna masu gudu domin abin da ya faru shi hunain din wani wadi ne a wannan wajen saboda haka shi wanda yake jagorantar hawazin shine malik bin hau sai yake su zo su shiga cikin wannan kwarin kawai su keta kibiyar su kawai idan sabon manzana ma suka zo kawai su mutu ruwan kibiya su kuma da su san cewa akwai wa'annan mayakan a wannan ramin ba sau da haka suna zuwa ya suka fada kwarin kawai shi kenan sai suka kama mutu ruwan kibiya sai kawai mutum ya dinga jin kibiya ko ta ina sama da ƙasa kaga dole su juya sai suka juya suka kama gudu kaga an rusa su kenan to kenan yawan su bai ba su nasara ba har sai da manzo Allah kiransu. dinga kiran su anan nabiyyu la kadhib anan muhabbil muttalib ku zo ni annabi ne babu ƙarya ni dan abdul muttalib ne sannan aka dawo ubangiji ta'ala ya aiko mala'iku mala'iku Allah ta'ala ya aiko suka zo suka tsorita waɗannan kafuran suka girgiza su sannan shikenan sabon manzala suka yage suka ci nasara akan su suka ɗebo ganiman da ba a taɓa samun ganima a yaƙi irin wannan ganima ba domin sun fito kunsu da kwarkwatarsu da dukiyarsu gaba ɗaya to rike nan nasaran daga wajen ubangiji ne su bahana wa ta'ala ba daga wajen wato ɗan adam ba ne to da aka dole a gode wa Allah kuma a dogara ga Allah bahana wa ta'ala a abin da ya shafi wato ainihin yaƙi da kuma dukkan abin da ka tinkara na addini ko na rayuwarka sai Allah bahana wa ta'ala ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun domin ku gode wato takawa shi yake kawo godiya kenan idan kaji mutum yana gode wa Allah to yana da tsoron Allah ne. idan baka da tsoron Allah ba za ka ga Allah yana maka gwaninta ba duk abin da Allah ya maka baka dubawa kana duba ne kana duba da wani ne to Allah ta'ala ya ba ku nasara ba don yawan ku ba ku gode wa Allah ku ji tsoron Allah ku gode wa Allah akan nasarar da ya ba ku haka nan dukkan abin da ubangiji ta'ala ya maka na ni'ima to ka ji tsoron Allah ka gode masa in baka gode masa ba ka da tsoron Allah kuma idan ka gode masa sai Allah ya kara maka wa isa azana rabbukum da in shakartum la azidannakum Allah ce ne yace in kuka gode mini zan kara muku to da haka ku ji tsoron Allah ku gode wa ubangiji ta'ala a bisa nasaran da ya muku godiya wa Allah kuma ya zama har cikin zuciyanka ka yadda Allah shi ya maka wannan ni'iman shi ya baka nasara kuma ubangiji ta'ala shine mai dibintan al'amuranka gaba daya saboda haka idan an samu wannan to an samu godiyan Allah na zuci sai kuma a gode wa Allah da baki alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat na gode wa Allah wanda da ni'imansa ne abubuwa masu kyau suke cika sannan kuma a aikace sai ka yi aiki kai wa Allah ta'ala da'a ka bi shi sau da kafa shine ma'anan ka ji tsoron Allah kenan ka nisanci sabonsa don gaya ka shine ka yi godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala don a shukuru ba ya tsaya akan baki bane kawai a fadatumun na'ama'u minni talafatan yadi wa lisani wa dhamiran muhajjara ni'imomi wato guda uku wato ni'imu abin nan da kuka mini ya fa'idan da ku abubuwa guda uku zuciyanka ta gode hannunka ya gode sannan bakinka ma ya gode to ba za ka ainihin wato tsaya akan godiya a harshe ba kawai sai ka ji tsoron Allah shine hakikanin ka gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce istaqulu lil mu'minin تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بشيء بشير بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف الملائكة ويعفوكم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين Ubangiji ta'ala ya ce, Ista ƙudu lil mu'minina, ka tina lokacin da kake biya mummine a lokacin yakin fadar. Alan ya fiye kun an yi rabbukum yanzu bai ishe ku ba ubangijinku ya daɗa muku bi talafati alafin mala'iku dubu uku ko dubu uku minan mala'ikati daga cikin mala'iku mun zari na abin saukarwa ma'ana kamar maza kuma yana yi wa sabansa albishin cewa yana roƙon ubangiji ta'ala ya kawo masa ɗauki ya kawo masa daɗi wato na mala'iku dubu uku su taimake su a yakin bada ba su suna da kaburai dubu uku ba ko kuma dubu ɗaya ne ma a wannan yaƙi to Allah ta'ala ya ninka uku ya kawo musu mala'iku dubu uku su taimaka musu wannan manzala ta sama lokacin da aka zo yaƙin badar ya yi ta roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake shi ya zo ya kafa rundunar yaƙi wato ainihin abin nan ya shirya rundunar yaƙin sai musu sahu ya ce to kada kowa ya yi harbi sai na bashi izini shi kuma sai koma ƙarƙashin wata rumfa wanda aka tanada masa da shi da sai na abubakar sai daga hannu yana addu'a ina cewa Allahumma nasaraka allazi wa'adtani ya Allah ina roƙonka nasaran da ka mini alƙawari Allah ka taimake mu a wannan yaki ya Allah idan aka rusa mu a wannan yaki aka halakar da mu ba za a bauta maka ba a bayan ƙasa maza kuma yana ta addu'a yana kuka ina marare ta ubangiji subhanahu wata'ala a haka har ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko masa da mala'iku sai na abubakar ya ce sai na gama za su wani gingidi ya ɗauke shi da ya farka sai ce a ya ababakirin fa haza jibrilu wa alasana ya kunna kawo yi albishirin ka ya abubakar ga jibrilu nan yana zuwa a bayansa akwai kura wato akwai runduna mana mala'iku to da haka ubangiji ta'ala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗannan mala'ikun domin su taimakawa wato ainihin mayaka musulmi kuma da suka zo yakin badar sun yi yakin da gaske wato ma'ana sun yi yakin da kansu sun kille sun dinga wato tsari wuyan kafurai suna ta kama su suna miƙa wa musulmi amma dukkan inda aka ce mala'iku sun sauka don taimakawa wato sahabbai yaƙi babu inda mala'ikun suka yi yaƙin sai wato ainihin a yaƙin bada a nan ne suka yi yaƙi suka sassare wuyan kafurai suka kama na kama suna miƙa wa musulmi amma a yakin hunaini mala'ikun sun sauka ne suka ta su suka girgiza su sai musulmi suka ci galba a kan so da abokanin abokin faɗanka idan ya riga ya tsorita da kai to za ka ci galba a kan haka nan a yakin wato azab nan ma da abu ya kici kicin yawa Allah ta'ala ya aiko mala'iku suka zo suka girgiza wato su waɗannan kafiran suka tsorita su shikenan sai suka gudu musulmi suka ci nasara a kansu amma a yakin badar da sun zo sun yi yakin da kansu sun cille wuyan kafirai kuma wasu sun gani shaidan ma ya gama larikun ya kama gudu yana gudu har ya je fada cikin ruwa kamar yadda ya zo a kiskan badar ubangiji ta'ala ya ce bala wato lalle haka ne za a saukar da mala'ikun bala in tasbiru idan kun yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah wato idan kuka yi haƙuri a wurin yakin kuka samu sabaki? kuka tabbata a wajen yakin ba ku tsori ta ba wa tattaku kuka ji tsoron Allah to bala Allah zai kawo ku dauki da mala'iku sai mala'ikun suna zuwa ne nasaran tana zuwa ne a lokacin da suka samu sabati kuma suka ji tsoron Allah da wannan ne wasu malamai suka ce wannan ayan tana magana ne akan yakin Uhud ba yakin Badar ba domin Allah ta'ala ya sharɗanta idan suka samu sabati ba su wato suka tsaya garam akan yakin suka ji tsoron Allah suka bi umarnin Allah ba su saba wa manzo Allah ta sama ba Allah zai aiko musu da mala'iku to da aka zo yakin Uhudun kuwa sai ba samu wannan sabatin ba shikenan wanda suke kan wannan dutsen sai ba su tabbata ba ba su bi umarnin manzo Allah sama suka saba wa umarnin manzo Allah ta sama to ke sa Allah ta'ala da ya aiko musu da runduna na mala'iku wanda za su taimake su a yakin ba amma kaga an aiko musu a yakin Badar an aiko musu a yakin Azab haka nan a yakin Hunayn da zo suka ce ayan ta sauka akan maganan yakin hudu ne ba su cika sharuɗin ba shi sa ba a kama da aikun ba wasu ko suka ce a ya tana magana a yakin badar ne sun cika sharuɗin sun yi haƙuri sun yi sabati ba su ta ba sun ji tsoron Allah sun bi umarnin manzo Allah ta kuma ubangiji ta'ala sai ya aiko musu da me sai aiko musu da runduna na mala'iku sai ce wa ya'tukum min fawrihim idan kuka yi kuka kuka ji tsoron Allah wa ya'tukum min fawrihim su kafirin nan suka zo muku a lokacinsu wato da gaggawa suka zo muku haza a halin da suke ciki na fushi suka zo muku to yumjidkum rabbukum ubangijinku zai ƙara muku bi khamsati alafi min almalaikati da malaiku dubu biyar ba dubu uku kawai ba musawwami na kuma masu alama to nan ubangiji ala ya yi wa su musulmi albishir kenan cewa in dai suka yi samu sabati suka tabbata ba su ji tsoro ba sannan suka ji tsoron Allah to ba ma mala'iku dubu uku wanda maza su ake nema ba za a saukar musu da mala'iku dubu biyar mala'iku dubu biyar ko mala'ikun suna masu alama shi za su zo da dawakai waɗanda suke farare masu alama ne kyau haka ubangiji ta ala kuma yayi to da ka an nemi mala'iku dubu uku an saukar da mala'ika dubu biyar to mala'ika dubu biyar kafirai ina suka iya da su su dubu biyar ko su ɗari bakwai ba domin ɗari uku ma sun dare musu su ma wato ainihin a hanya wato hikima na ubangiji subhanahu wataala lokacin da suka shirya yakin su shawa mutum dubu daya akan hanya banu zuhra sai suka dare suka ja ah, to tun da fata kan mu sun riga sun kubuce sun dawo madina wani yaki za mu je mu yi sai suka ce sukan da su juya sai suka juya su ɗari uku mutum ɗari bakwai ne suka je yaki a cikin kafura suka yaki da musulmi aka ci galba a kansu to shi ko manzala kuma da ya zo fita a lokacin yakin uhudu sai suka fita su dubu ɗaya munafukai kuma ɗari uku sai suka janye sai zama ɗari bakwai ɗin ne suka yi mai suka yi yaƙi kuma aka ci galba a kan kafure a yaƙin badar da aka zo yaƙin hudun kuma aka ci galba a kan musulmi ya sa masu ke cewa yawon biyomi badri wal harbu sida sun rama mun rama abin da kuka mana a yaƙin badar yaƙi haka yake dama yau kai nasara gobe kuma a yi nasara a yi nasara haka to amma a zahiri sun yi nasara ne amma a baɗi ne ko musulmi ne suka yi nasara domin shahada suka yi sun yi shahada ne aljanna suka tafi Ya sai na umar yake cewa laita a sawa'a laita katlana akatlana fi jannati wa katlakum fi nar laitu sawa'a ba daidai bane wanda kuka kashe mana a yakin Uhud za su tafi aljanna ne wanda muka kashe muku a yakin Badar kuma wuta za su tafi kaga ba ni kenan wato nasara aka ci to da haka ubangiji ta'ala ya yi musu alƙawari na waɗannan mala'ikun kuma Allah ta'ala ya saukar musu da wato wannan mala'ikun ko mala'ikun nan da aka nema dubu ukun an saukar da su har ma da wato ƙari sai dai su mala'ikun sun sauka daki-daki wato ba gaba ɗaya aka zubo su ba wa'innan su zo wa'innan su zo haka har aka cika dubu biyar shi ya sa wa'innan wannan ayan ba za ta karo da ayan da ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul anfal yana cewa istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min mala'ikati, murdifin yace kuna neman taimakon ubangijin ku Allah ya taimake ku a wurin yaki Allah ta'ala yace sai na amsa muku ubangijin ku ya amsa muku yace ni zan taimake ku da mala'iku guda biyu kaga nan dubu ya faɗa amma sai yace murdifin wanda suke bin juna kaga kenan wannan dubun su zo wannan dubun su biyo baya wannan dubun su biyo baya har su cika dubu biyar to da haka kenan mala'ikun daga dubu ɗaya ne suka zama dubu uku kuma suka zama wato mala'ika dubu biyar saboda haka kenan ubangiji ta ala ya cika wannan alƙawari sannan da Allah ta ala ya ce ni, wato masu alama wato ainihin su mala'ikun za ku ga dawakansu sun bambanta da dawakanku domin ba za ka ga mala'ikan ba sai dai kawai ka ga kafuri an sare wuyansa wuyan kafuri na faduwa ka kai takobi kafin takobin kai je wuyan kafuri ya faɗi sai mala'ika ne ya me ya sare shi to kai ba za ka ga mala'ikan. ba din duk wanda ya ga mala'ikan to zai zama ba kafuri ne kenan shi yasa abun nan a shedan shi ya ga mala'ikan tun da wuri shi yasa ya gudu da ce zai taimaka wa kafirai mala'ikun shi kafirai sun ga mala'ikun shi yasa suka ta aka ci galba kan. shi yasa wani sabon musulunta da aka tafi yakin hunayni shi ya musulunta a yakin uhud ne abun nan a yakin fatahu makka lokacin da aka bude makka ya musulunta to da ya musulunta sai aka tafi yakin uhud da shi a sai imaninsa bai gama tabbata ba yakin hunayn kai ana tafiya da aka turo wannan mala'iku sai yake cewa manzo Allah sama shi bai yana ganin mala'iku ga tan mala'iku sai manzo Allah ya bugi kirjin sa ce ya Allah ka tabbatar da imanin sa shike nan sai dai na ganin mala'iku ai abun tsoro ne ai saboda haka kenan alaman dawakan ya bambanta da irin me da irin dawakan musawwimin masu alama urwatu bin zubairi yace kanatil mala'ikatu ala khailin balikin alaihim ama'imu bigun kad arsaluha baina aktabi yace su mala'ikun sun zo akan dawakai ne masu surkin baki da fari kuma a kansu akwai ne akwai rawani wanda yake fari rawa farin rawani wanda sun jefa rawani tsakanin kafadan da kaga kenan akwai alaman da suka zo da wato ainihin ita ubangiji ta'ala ya saukar da wannan mala'ikun ne domin ya karfafa mumine su kamu nutsuwa domin ya ba su nasara amma ba mala'ikun ne suke ba da nasara ba Allah ta'ala shi ne yake ba da nasara ce sa Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ja'ala Allah illa bushra lakum wa ma ja'ala Allah illa bushra lakum wal tatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'inda الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكسدهم فينقلبوا خائبين Ubangiji ta lafi wa ma ta azabullahu Allah bai sanya saukar da mala'ikun nan ba illa bushra lakum sai dai zama albishi a gare ku idan kun gansu za ku yi murna ku ji daɗi cewa ma ga mala'iku ma suna taya ku yaƙi wannan zai sa muku nishaɗi da ƙwarin gwiwa wajen yaƙi ne sannan wani takma inna qulubukum bi kuma don zukatan ku su nitsu da saukar da mala'iku ku ji babu tsoro a tare da ku tunda ma mala'iku suna taimaka muku a wurin yaƙi amma wa man nasru illa min indillah taimako bai kasance ba face daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shine mai taimako a wajen yaƙi ba ainihin wato yawan adadin ku bane ba kuma mala'ikun ne suke kawo taimakon ba a'a taimako daga wurin Allah ne ko ba mala'ikun ma taimakon da su taimakon Allah yana aiki yace wa man nasaru ba taimako bai kasance ba illa min indillahi ba ce daga wurin Allah al-aziz mabwai wanda babu abin da ke sa al-hakimi sannan kuma mai hikima a cikin wato ainihin hukunce hukuncinsa anan ubangiji ta'ala yana jawo hankalinmu ne kar mu ɗauka mala'ikun su suka sa aka samu nasara a wa'innan a wa'innan koka da aka yi a'a nasara daga wurin Allah ne in ya ga dama babu mala'ikun ma sai ya kawo nasara babu mala'ikun So da haka yayi wannan ne don ya tabbatar da sahabbai su samu tabati a wajen yakin kuma zukatansu su nitsu ba tare da suna tsoron yawan kafuran ba wato yawan kafuran kar ya musu barazana kuma karancin su kar sa musu tsoro a zukatansu wato karancin mumine ku yan kadan kafuran masu yawa sai ga mala'iku kuma sun fi ku yawa suna taimakon ku kaga shikenan babu tsoro a tare da ku to amma fa nasaran daga wajen ubangiji ne subhanahu ta'ala, don da ya ga dama zai da nasaran ko ba ku babu mala'iku sai sa Allah ta'ala cikin suratul muhammad yake cewa zalika walau yasha'u Allah lan tafara min walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ta'ala ya ga dama zai ci nasara a kan kafirin ko da ba yakin ba ko ba mala'iku ko ba mayakan ma Allah ta'ala zai iya halakar da kafirai gaba daya ya zama nasara tana ga mu'minai to amma Allah ya haka ne don ya jarrabi shashi ko da shashi shi wannan tsoron jarrabawa ne barazanan takobi da kibiya da mayaka jarumai kafirai jarrabawa ne idan ba su tsori ta ka ba ka je ka jihadin shikenan ka ci wannan jarrabawan za ka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da aka yaki jarrabawa ne Allah ta'ala ke jarraban mu'mine da shi idan sun ci jarrabawan suka dage suka yi imani suka yi to sun ci jarrabawa sai Allah ya musu hukunci da aljanna in ko sun tsori ta din to kaga kenan ba su ci jarrabawa ba sun fadi daga jarrabawa Allah ta'ala ko zai iya daukaka addinin sa ko ba tare da yaki ba don ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad kullihi walau kariha al-mushrikun Allah ta'ala shine wanda ya saukar da wato ya aiko manzon Allah ta sama da addini na gaskiya domin ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai ko da ko kafirai sun ki ko da ba kuma haka Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin nasa sai ubangiji ta'ala ya ce ya sauko da mala'ikun ne li yaqafa tarafan min alladhina kafaru don ya yanke wasu jama'a min alladhina kafaru daga cikin kafirai wato ya halaka su a kakkashe su su zama tarihi a bayan kasa kamar yadda ya faru a yakin badar ne aka kakkashe manya-manyan kafiran nan su abu jahal da sauransu duk nan aka girbe su bita hun ko kuma ya kaskantar da su wa'inda ba a kashe ba su dauki kaskanci bayan qalibu qa'ibin su juya suna masu wato ainihin taɓewa ba tare da sun yi nasara wanda aka kashe an gama da shi wanda ya gudu kuma ai ya dauki kaskanci don suna ganin za su gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai gashi an gama da su sun kunyata sun kaskanta sun koma garin makka ba tare da sun ci nasara ba bangiji ta'ala ya kaskantar da su da rusa su da yi da nasara da ya bayar wa ainihin musulmi a kansu ko da aka kashe mutum saba'in kuma aka da mutum saba'in allah ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai sannan kuma ya kasantar da shirka da mushrikai ya kasantar da kafurki da kafurai ya ba musulmi izza tun a wannan lokacin suke da izza har mazala ta suma ya bar duniya aka gama da kafurai aka ci galba wato ainihin a kansu to ubangiji ta'ala shi ne ya ba da wannan nasara ɗin to da haka nasara a wajen Allah subhanahu ta'ala ake neman ta sai Allah ta'ala ce laisa laka min al-amri ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون Ubangiji ta'ala ce laisa laka min al'amri shayu babu wani al'amari a hannunka ya rasu da wato hukuncin bayin Allah ba a hannunka yake ba wannan ayan ta sauka a lokacin yakin uhud kamar yadda zo a cikin sahihul bukhari wato da aka a da aka zo yakin uhudu lokacin da aka yi wannan tarwatsewa na farkon shi manzo Allah ta sama bai gudu ba yana nan a tsaye yana cewa ana rasulullah ana halumma ilayya ana rasulullah halumma ilayya ku zo waje na ni ne zan Allah ta ni ne zan Allah to a wannan lokacin sun fata masa kai kuma sun karya masa hakorinsa sa rubaiya wanda yake kusa da fika to da wannan sama bai zai gudu ba ko ya za a yi su abu talha su talha bin ubaidillah sun iya kokari wajen kare shi amma duk da aka san da dukan wato ya kai kansa da haƙorin ya ka fasa masa tinka to lokacin da aka yi wannan sai manzo kuma ya ce kaifa yusrifu qaumun shajju ra'ata nabihim wa kasaru rubaiyat yaya mutanen da suka fasa kan annabinsu suka karya masa haƙorinsa za su samu rabo ina za su rabanta to sai Allah ta'ala sai ya ce laisa laka min al-amri shay'un ai al'amari ba a hannun kai akwai wansu su samu rabon idan sun tuba akwai wansu su samu rabon shi yasa Allah ta'ala yake laita laka min al'amri shay'un al'amari na hukuncin bayin Allah ba a hannunka yake ba yana hannun ubangiji subhanahu wata'ala ne aw ya tuba alaihi har ko dai Allah ta'ala ya karbi tuban su idan muka dawo au mai ma'anan adad aw ko Allah ta'ala ya karbi tuban su aw yu'azzibahum ko ya azabtar da su fa innahum zalimun hakika ko azzalimai ko kuma laita laka min al'amri shay'un al'amarin ba a hannunka yake ba ya Allah, au ya tuba alaihin har zuwa Allah ta'ala ya karɓi tuban Wato shi ne su musulunta aw yu'adhibahum ko kuma ya azabtar da su idan ba su musulunta ba ya azabtar da su a nan duniya da lahira hun zalimun fa hun zalimun tabbasu azzalumai ne sun cancanci wannan hukuman domin sun zalunce ku kuma sun zalunce kawunan da wannan ayan tana bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne yake hukunta bayin Allah ba Allah shi ne yake hukunta bayinsa kuma ko da mazarsa an fasa masa kai an karya masa haƙori ba zai zama sababin da za a tashi duniyan nan gaba ɗaya ba wannan jarabawa ne ubangiji ta'ala zai ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan shi yasa za ka sai a taɓa bayin Allah kuma a kwana lafiya Allah yana da daman ya halaka su dukansu amma don ya ɗaukaka darajar wanda aka taba ya yawaita ladansa sai ba zai taɓa wanda ya taɓa shi ba to sai ubangiji ta'ala yace in ya ga dama zai karbi tuban su idan sun musulunta sun tuba ko kuma ya azabtar da su kuma sai suka kasu kashi akwai wanda suka musulunta ne kamar Khalid bin Walid kaka ya musulunta kuma yanzu ya zama jarumi ya zama komanda na yaki a musulunci sannan haka nan abunan eh, Abu Sufyan wanda ya jagoranci yaki shi ma ya musulunta haka nan kuma washi bin harf wanda ya kashe sayyidina Hamza shi ma ya musulunta kaga dukkanin waɗannan daga ba sun zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kaga Allah ya karbi tuban su kuma yan aljanna ne tare da cewa kuma su ne sababin da yasa aka fasa manzala ta kuma kai aka karya masa hakuri to kaga haka Allah ya ke al'amarin sa wani sai zama yana cutar da musulunci yana cutar da musulunci wata ko sai zai musulunta shike nan kun zama daidai da shi don al ya hadiyu ma kana qabla musulunci yana rusa duk abin da aka yi kafin sa sai Allah ta'ala ya yafe musu ko kuma ya azabtar da su idan ba su tuba ba wanda ba su tuban ba kuma za su ɗanɗana azabar Allah a nan duniya da kuma an koma wato ainihin albiya akwai ruwan bukari wanda take nuna wannan ayan ta sauka a lokacin da maza kuma yake alqanun in ya tsago daga ruku yana tsine wasu mutane da sunayen su kafirai yana cewa Allahumma al'an fulanan Allahumma al'an fulanan Allah ka tsine wa wani ka tsine wa wani ina ambaton sunayen su sai Allah ta'ala ya ce masa laysa laka min al'amri shay'un al'amarin ba a hannunka yake ba Allah ne yake hukunta su to in kace ka tsine wa mutum kamar ka ji Allah ya kore shi daga rahama kenan to in ya musulunta kuma shikenan kaga zai shiga wannan rahama ce to wannan ya zo shi ma ruwa ce ingantacce a cikin abin nan bukari, bukhari ka'ida na tafsiri ne, idan hadisai guda biyu suka zo ingantattu suka yi magana akan sababin nuzul na aya kwaya daya to sai ka kaddara ayan ta sauka sau biyu ta sauka a lokacin uhudu lokacin nan zala ya ce yaya da su samu rabo ba sun fasa masa kai sun karya masa hakuri da aka ce laisa laka min al'amri shay'un zuwa karshen aya sannan kuma ya sake addu'a wa wasu kafirai ya tsine musu sai kuma aka ce masa laisa laka min al'amri shay'un ayan ta sake sauka don aya tana iya sauka sau biyu ta sauka a madina ta sauka a makka ta sake sauka a madina ko a madina ma ta sauka sau biyu tun da dukkanin sauhun nuzujin sun inganta amma da ɗaya mai rauni ne ɗaya ba mai ɗaya ingantacce to sai a ɗau ingantacce shi ita wannan riwaya mai rauni ba za a yi wato ainihin aiki da ita ba da haka a yakin uhudu an samu matsala amma matsalan daraja ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin jarrabawa tana ɗaukaka darajar mutum a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka ita ma kenan wato ainihin nasara ne za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh